الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتل ولا ذلة أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئتهم بمثلها تعرفهم بالله ما لهم من الله من عاصم كأنما وغشيت وجوههم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم أنتم وشركاؤكم فبينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين وذلك صبر كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحج من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله وقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما بعد الحق إلا الضلال وأنا تصرفون ومهل من شركائكم فذلك حق الكلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يولدون وما على من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله ولا هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله ثم يبدأ قل الله يبدأ الحق قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي الحق أفمن يهدي إلى الحق أحب أن يتبع أما لا يهدي أما لا يهدي إلا أن فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau talata 26 ga watan Ramadan, hijira ta 1441, daidai da 19 ga watan biyar shekara ta 2020. Har yanzu dai muna tafsirin Suratun Nur, kuma za mu ci gaba a yau daga aya ta goma insha Allah. Wato karatunmu na yau yana dauke da labarin ƙaryar zina da aka danganta shiga aisha matar mazan Allah shi na ake kira hadisul ifke wannan labari malaman hadisi da dama sun tabbatar da shi kamar misali al bukari bukhari ya kawo shi a wurare daban-daban a littafin sa misali kitabul magazi akwai babin da ya ware masa ma mai suna hadisul ifki wato labarin ƙarya sunan babin kenan yana hadisi na 3,930 hadisi na 4,141 hadisi na 4,750 wurare daban-daban alimamu bukari ya kawo labarin nan hadisin yana sahihu muslim babun fi hadisil ifki wa kabuli taubatil Shi ne hadisi na 2770 hadisin yana al-musnad al-imam ahmad sunan tirmidhi sunan an-nasa'i wannan hadisin malamai sun tabbatar da ingancinsa. hadisi ne da imam zuhuri ya karbo daga tabi'ai daban-daban ya karbo hadisin daga urwatu bin zubair shi urwatu bin zubair ya girma a hannun aisha Allah ya kara mata yarda ga sa'id ibn musayyib ga alƙamatu bin waƙas da ubaidullah bin abdullahi bin utubata bin mas'ud waɗannan duk sun ba da labarin nan wato hakika labarin nasu gaskiya ne hadisin aisha wanda ta ba da labari da kanta abin da ya faru wato lokacin da aka shirya karya aka shirya karya cewa ta yi zina Allah shi ƙara mata yardansa ta riwayar urwatu bin zubair wanda aisha take bayani da kanta ta ce kana rasulullahi a rada an yakhruja aqra'a baina azwajihi shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da ya nufin zai yi tafiya baya zaɓen mata ɗaya ya ce ki zo mu yi tafiya da ke ƙuri'a yake yi aqra'a baina azwajihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha rasulullahi ma'ahu matar da aka yi ƙuri'a sai sunanta ya bayyana to da ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafiya shi wannan wata hujja ce da take nuna ƙuri'a na da asali a sunnar manzon Allah eh, abinda wata ƙuri'a tana da samun mashigi abinda malamai suke cewa fil hukukin mushtaraka idan aka samu hakoki da mutane da yawa suke tarayya a kansa to akan yi ƙuri'a saboda raba gaddama wannan bai saba ma manzon Allah ba malamai suna cewa annabawa guda uku sun yi aiki da ƙuri'a akwai annabi yunusa akwai annabi zakariya sai kuma annabi muhammad wato wannan shine abin da ya dace ga mai mata da yawa ba wai duk sa'ilin da zaka yi tafiya ka zabi mace kawai ka kama abin nan ka kama tafiya da ita ba la abin da annabi yake yi shine adalci zai yi a tsakanin matansa wanda sunanta ya fito da ita za a yi aisha ta ce fa'akara a bayyana na fi gazwatin gazaha sai aka samu wani lokaci da aka tafi wani yaki shine gazwatul muraisiyar shine ake kira gazwatu banil mustalak idan an kira shi gazwatul muraisiyar an kira shi da sunan rafin da ke wajen kusa da wannan kabilar da aka yaga idan an kira shi gazwatu banil mustalaq su ne kabilun da annabi ya je yake su wannan lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita wannan yakin sai yayi wa matansa ƙuri'a wanda an yi yakin a hijira eh, ta biyar akwai sabani da malaman tarihi da malaman hadisi suka yi game da shekarar da aka yi wannan yakin amma akwai waɗanda ke ganin shekara ta biyar wasu shekara ta shida wasu ba ta bakwai amma dai abin da malaman hadisi da yawa suka fi rinjaya a kai shi ne ya faru ne a watan sha'ban kusa da ramadan shekara ta biyar daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam to kafin a yi yakin alkhandak Raja sahami aisha ta ce lokacin da aka yi wannan ƙuri'a shi kenan sai sunana ya fito sai zama da ni za a yi tafiyar Allah ya kaddara fakharajtu ma'a rasulillah sai na fita tare da manzon Allah a lokacin kuma ba da ma nuzulul hijab Allah ya saukar da dokar hijabi domin a farkon hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ba shar'anta jihadi ba hijabi ba amma a lokacin da suka fita wannan yakin an shar'anta hijabi mata dole ne su sanya hijabi fa ana uhmalu fi hawdaki saboda ka akwai wata yar bukka da larabawa suke sai su dora akan raƙumi ana kiranta alhaudaj kuki kamar bukka ce za a yi ta yar karama sai a dora akan raƙumi mace za ta shiga sai a ɗauka sai a dora akan raƙumi dama akwai waɗanda suke wa annabi hidima wannan aikin su kenan tunda za a tafi da Aisha saboda yi ta shiga wannan yar bukka Ah, aka samu masu hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke suka daga wannan bukkar suka dora akan taguwa shikenan wa unzilu fihi fasirna hatta idza faraga rasulullah rasulullah min gazwatihi tilk kuka tafi wannan yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin da sojoji mutum 700 kuma aka tafi yakin aka yi nasara mai yawan gaske wanda a karkashin wannan nasara aka samu juwairiya matar mazan Allah an samu ganima ana cewa mutum ɗaya kaɗai aka samu aka rasa a wadda yakin cikin musulmai to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama wannan yaki wa kafala ya juyo ana ta tafiya wadda nauna madina lokacin da muka kusa madina kafilin azana laylatan birrahil sai manzo Allah yayi sanarwa ya sa aka yi sanarwan za a yi zango kafin a kara sa Madina so shikenan aka yi zango inda za a kwana da safe kuma sai a wuce fa kuntu hina azanu birrahil Aisha tace ni kuma lokacin da aka yi wannan sanarwa aka tsaya sai na fita sai na tafi hatta jawasul jeshi har na ketare inda runduna take inda sojoji suke saboda tana bukata za ta je biyan bukata falon ma ka zai ta sha'ani lokacin da biya bukata na akabaltu ila rahali sai na dawo in wurin da abin hawan nata yake saboda ta shiga daga za a dauke ta dora kan ragu sai a ci gaba tafiya fa iza iqdulli sai ga sarkan wuya na ta tsinke da shafa wuyan ta sai ta ji babu sarka da aka ce al'ikdu ana nufin qilada tu'allaqu fil onok kai sarka da ita Aisha take ratayawa a wuyanta ta ma faɗi yadda sarkan tsarin sarkan yake min jaz'i zafarin ce ainihin wuri wuri ne na Yaman aka jera aka yi wannan wato sarkan wuyan da shi Yadda dai ka san a yanzu mace ta sanya sarka na zinari ko wani abu to su kuma wannan wuri ne a wancan lokaci kowane zamani da irin abin hadansu to ka wato sarkan mai daraja ne yanzu kam za ka ɗauka kamar ba daraja wuri kawai a jera shi a jikin dare a daura wuya amma a wancan lokacin daga yaman ma ake zuwa da irin wannan sarka saboda ka ba a ma samun shi a madina babban abu ne don haka tana shafa wuyanta ta ji babu wannan sarka ya hankalin ta ya tashi shi ai za ta nemo shi fanta mastu ikdi sai na koma nemo sarka na Ba habasa ni ibtiga uhu na dinga nema kuma Allah bai nuna min ba Wa a gabanar rahatun lalina kanu yar haluna kafin in dawo masu daukan wannan yar nata sun taho su sun dauka aisha na ciki fahtamalu haudaji suka dauki wannan yar buka suka dora kan taguwa waɗanda ke hidima ga annabi saboda akwai mutanen da sun killace rayuwarsu kawai saboda hidima ga manzon Allah cikin cikinsu akwai abu muwaihi ba zai kara masa yarda farahaluhu ala ba'iri suna daga wannan buka suka dora kan ragumi wahabasani eh, tana cewa alladhi kuntu rakibtu wa hum yahsibuna anni fihi tun suna tsammanin ai ina cikin wannan bukar ya aka yi musu gane Aisha na cikin bukar ba sai Aisha ta yi bayani da kanta tace wa kana nisa'u idzaka khifafan a wancan lokaci mata ba su da jiki mata ba su da jiki wato za ka gama ce sako-sako lam yuskil hunnan lahamu nama bai musu bai sa wato su yi jiki ba wancan zamanin haka wato mata sun fi sha'awar ma wasu a haka din a kowane lokaci da irin yanayinsa to za ka samu wata kasar kuma sun fi sha'awar mata muka-muka ba wancan lokaci kuma ba su son mata masu jiki saboda haka inda mata a kullum ulfa aisha ta ce ina mata a kulul ulka ya ne alkalif min ta'am mace ba ta zama ta sa abinci a gaba ta ita ta mace in ta yi loma ɗaya biyu shi ke na isa saboda tsoron makar ta yi jiki don in ta yi jiki ba mai santa to da kan aka ce ma iska ma ya hure mace ba za ka yi mamaki ba saboda ba su da kima walam yastankir alqawm khifatal alkhawdaj ina rafa'u aisha ta ce saboda aka yi sa mutanen ba su tsinkayi wannan yar bukkan ba ta da nauyi ba ba su gane sako-sako rashin mutum a ciki ba saboda dama can ba sa tsammanin aisha tana da wani jiki ta kara da cewa hukuntu jariyatan hadisatar sin ne a lokacin kuma ni budurwa ce ina yarinya karama shekaru a lokacin shekarunta ba su wuce goma sha hudu ba wannan abin da ya auku to sannan abin da ya sa suke faɗin wannan saboda ta nuna maka idan mutum yana ƙarami ba safai ne yake yin tunani irin na babban mutum ba wato sai ka yi wani abu wanda kai kana ganin daidai ne alhali kuma da baka yi shi ba da yafi maka wato tana kuruciya a wannan lokaci saboda ka da a ce kamar yanzu ne da girmanta ta wannan sarkan ko na zinari ne bane sa za ce saboda ana tafiya da jama'a bari, kuma sarka na abin na wuri to tana yar karama su take ita tana ganin wannan duk baya ma cikin tunaninta ba laifi ba ne. bane saba'asun jamala wa sarufa wa jattu igdi nan sun dauki buka sun dora kan taguwa suka zaburi taguwar Aisha ta miƙe raƙumin da ake dora bukan kai, raƙumin ya miƙe suka kama tafiyar kuma cikin ikon Allah bayan jama'a sun wace sai Aisha ta ga wannan sarkan wuya tunda hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi Allahu amran kana mafula ce fa ya gaji, sai gashi na samu sarka da masta marar jeshu bayan runduna gaba daya ta tafi fajitu ita ho inda yi sansani walaysa bihada'in wala mujib ba mai kira ba mai amsa kira wato koda ka kwada kira ba mai jinka kuma ba ma dan adam da zai ma kira ta din babu kowa gurin daga ita sai Allah sai fili fa amamtu manzili alladhi kuntu fihi tace to sai duk da haka na duka harsashe ina kiyaye ina ne inda aka aje wannan bukatawa wato za ta je gurin nan nan za ta zauna har Allah ya sa su yi tunani su dawo neman ta ainihin inda aka aje bukatun da kaga an ce ma sojoji 700 sun yi sansani kasan wurin na fadi to da ka tai ta nema wazanantu annahum sayafqiduni tace ina tsammanin ai gaba za su za su ga cewar bana cikin idan sun ga bana ciki fa yarji'una ilayya za su dawo gare ni shi kuma Allah tabaaraka wata'ala a lokacin hunturu ne ana sanyi sai ta zauna a daidai gurin wa ana jalisatin fi manzili tana zaune sai Allah ya sanya mata bacci saboda ya sauke mata galabat ni aini sai idanuna suka rinjaye ni fanimtu na kama bacci tana baccin to akwai wani sahabi da ake kiransa Safwan bin Mu'attal al-Sulami shi wannan sahabi nuwara ijeshi shi kuma cikin ikon Allah yana bayan runduna wato shi kuma jarabawa da Allah ya masa mutum ne mai tsananin bacci shi wannan sahabi yana da tsananin bacci akwai hadisin sa yana sunan Abi Dawud yana kitabu sawmi babu almar'a ta so bi gairi izini zaujiha hadisi na 2459 labarin hadisan za ka ga takarijin a irwa ulgalil mujallar na farko shafi na 65 ko silsilatu sahiha mujallar na farko shafi na 752 don tsananin baccinsa wato abin ya yi yawa hatta kai ga akwai lokacin da matarsa ta kawo karin shi wajen manzon Allah shi wannan sahabin ta zo tana gaya annabi ya rasulullahi mijina baya yana da sakacin gaske baya tashi ya sallah sai rana ta fito kuma cikin yi Allah mijin nata yana zaune a gurin yana zaune take sa wajen annabi haka ake son mata mijinki ba shi da addini ba zama zaki ba ta kawo sa saboda mai baya tashi ya sallah sai rana ta fito la yusalli salatul fajr hatta tatlu ash-shamsu shi kuma sai ya miƙe nan take ya ce fa inna ahlu baitin ya rasulullahi gaskiya ta faɗa wallahi ba ni kaɗai ba ne duk gidanmu mu haka jininmu yake ƙurifa na, zalika wannan halittar mu ce duk yadda ka kai ga tada mu ka tashe mu kafin rana ta fito ba za mu farka ba Lana na kadu na duk ƙararrawar da za ka aje musu ba su farka ba sai rana ta fito hatta ta tsulo a shamsu Ta maka dubi saukin manzan Allah sai manzo Allah ya ce ya safwanu fa idza staiqafta fasalli? salli safwanu in ka farkan sai kai sallah kaga ba a ce ai dole sai an matsayanta da shi din manzo Allah ya ce in ka farkan kai sallah karkashin wannan aka samu fiqihu aka fahimci cewa idan ka makara lokacin da ka tashi za ka yi sallah sai ka ga rana na fitowa wannan hani na karkai sallah lokacin rana na fitowa bai shafe ka ba kai naka lokacin kenan na sallah wanda aka hana ya sallah a lokacin rana take bullowa shine mutumin da zai yi nafila dole ka jira sai rana ta gama bullowa kafin nan zaka yi ko ku a'a mutumin da ya zauna da gangan yana gani yake yin sallah har rana ta kusa fitowa sannan ya tashi zai amma ka farka kana farkawa sai ga rana za ta fito har ma sai ka fara da tahiyatul eh, abin da raka'atul fajr kafin nan zaka yi ma sallar asuba ne. sai ka ma fara da raka'atul fajiri kai nafila sannan kai sallar asubahi ko da ranar tana fitowa wannan bai shafe ka ba haka mutumin da zai farka yana farkawa da janaba a jikinsa yana farkawa sai jana ana ikama a masallaci a ba za ka ce bari yi taimama in je ba a kai lokacinka kenan saboda ka wanka za ka yi sai kai sallah wato akwai hukunce-hukunce da dama waɗanda malamai suka fitar ƙarƙashin wannan hadisin to shi jarabawa da Allah ya masa kenan to gashi an yi sansani bare kuma an tafi yaki ana dawowa an gaji ba mamaki ma kana cikin mayaka ka sara an sare ka ana cikin tafiya da dare manzo Allah ya ce a yi sansani a nan sai gari ya waye a cigaba to kaga in ya kwanta baccin ranar mata na daban ne to da ka tunda ya kwanta bai farka ba bai farka ba sai sai da rana ta kusa fitowa yana farkawa ya kamo hanya kaka shi kadai ne yana tahowa shine tace fa'adajal fa'adlaja fa asbaha inda manzili ya farka asbahi din lokacin hakika bai gari bai waye ba daidai asbahi saboda ka lokacin duru-duru yana isowa inda Aisha take fara'a saba da na na sai ga duhun mutum yana kwance alamar ga mutum ne a kwance fa'ata ni sai ya taho gare ni ya kewaya ta fa'arafa ni sai ya gane ni ina ra'ani lokacin da ya gane ni ya aka yi ya gane ta nan ma ta datse ta ce wa kana ra'ani kabbal hijabi ai dama can sahabbai duk suna ganin mu matan annabi kafin a saukar da dokar hijabi saboda ka sun san mu amma daga baya ne sai Allah ya saukar da hijabi tunda Allah ya saukar kaga kenan idan ka san mace sai ya zama to yanzu ka sake ganin ta zaka gane ta abin da ya faru kenan amma yana ganin ta yace bistir bistirja'ihi na arafa Aisha tace ba abin da ya farkar da ni face inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na wannan sahabi kalmar da yake faɗa kenan yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zainatu rasulillah matar manzon Allah ma kallafaki yarhamukillah me ya faru ya akai kika zauna baya wannan ka duba fiqh sira zaka gani yana shafin 288 wanda hakika inna lillahi ya dinga shine take cewa ba abin da ya farkar da ni face inna lillahi shi diko ina farkawa fa kammartu wajhi bi jilbabi tana farkawa sai ta kama jallabiyan nata sai ta rufe fuskanta wannan shi ya nuna maka cewa idan al'auran mace ya bayyana ba da gangan ba ba a kamata da laifi saboda a lokacin fuskar ta ma ai ba daidai bane a gani amma saboda tana bacci fa fuskar ta bayyana don haka fuskar da ya gani ya gane Aisha ne shi yasa yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan dalilin yasa ake cewa dan mace na sallah kamar misali Ibn al-Usaymin yace dole ne mace ta rufe dukkan jikinta idan za ta yi sallah zaka ga wata mace tana sallah ana ganin kafafunta fuska hannu ba daidai bane ya kamata ta rufe dukkan jikinta in za ta yi sallah banda fuska hakika amma kar a ga komai na kafafunta to sai dai idan tana sallan sai iska ya kada fa sai ya daga hijabin ko ko zaninta sai ga kafafunta sallar ba ta baci ba saboda ai ba da gangan bane amma a ce da gangan ta kama yin sallar kafafunta suna fili ba ta rufe ba babu sallar to abin da ya faru kenan idan abu baka yi shi da gangan ba Allah ba zai kama ka da laifin shi ba aisha tana kwance bata fuskanta na bude saboda haka shi safuwan sai ya gane ta banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abin da yake fada aisha ta ce wa wallahi ma kallamani kalimatan na rantse da Allah bai mun magana ko da kalma ɗaya ba wala sami'tu minhu kalimatan ban ji wata kuma kalmar da ya faɗa ba gairar istirja'ihi in banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban ji ba hatta ana karahilatahu yana gani ya tabbata Aisha ne sai ya durkusa da raqumin yasa raƙumin sadin sai ya durkusa fa wati'a ala yadayhi sai ya taka ainihin kafafun gaban raqumin saboda kan raqumin ya zabura ita kuma Aisha ta gane yana nufin ta hawo fa rakibtu ani kuma sai na haura raƙumin fantalaka yaqudu bi rahilata sai ya kama jan raqumin shi yana gaba yana jan raƙumi ita kuma Aisha tana kan raƙumi wannan ai taimako ne ko akwai wanda larura ba za ta same shi ba rayuwa irin wanda ya faru hmm? hatta a tainar jaisha ta ce sai gashi mun iso inda runduna muna isowa ba da ma nazaru mugere ina ma a ce sun riski rundunar ina ta ce muna isowa madina sun riga sun iso sannan kuma lokacin da aka iso madina din ta ce mugere na fi na hadin bahira wato da hantsi rana katau muka shigo madina saboda ka kaga kowa zai gan ga safwan yana jan ragumi ga aisha tana kan ragumi to ba dai a gane ba tunda ta lullu kanta amma kuma za a ga inda aka kai ta aiko ta ce to ganin mun iso gari da rana ka tau fa halaka man halaka sai wanda ya halaka kuma ya halaka Allahu akbar kaji maganar gaskiya to abin da ya faru shine manzon Allah ya tafi wannan yaki da sojoji sun kai 700 kuma akwai munafikai a cikin su hatta shi kansu shugaban munafikan ma yana cikin wadanda aka je yakin wannan nasarar ta ba su haushi kware da gaske nasarar da aka yi tunda a wannan yakin aka samu juwaira wanda juwaira din nan dama yar sarkin su ne shugaban wannan kabilan a dalilin wato da ta musulunta annabi ya aure ta ta zama matar manzon Allah ya zama to duk kabilar masu ka musulunta saboda aka yi sa wato sai ya zama nasara ce kan nasara an tafi an yaƙe su an samu ganima kuma gashi duk sun musulunta wannan abu ya ci rai ya ci ran munafikai aisha ta ce wa kana allazi tawalla al-ifka abdullah bin ubay bin salul tunda suna ta tunani to ya zamu yi mu datse wannan nasara da ake samu wato in baka yi hulɗa da munafiki ba ba za ka gane sharrin sa sai ka taɓa harka da munafiki ka gane wato in kana cin nasara a rayuwa akwai wanda shi fa ba dare ba rana shirya ma yake tarko ya za a yi a datse wannan nasarar taka bukatar shi kenan saboda ka ana bin ka a kiyaye ta gidanka ta tafiyar ka ta mu'amalarka ta ina za mu sami inda za mu daɗe shi wanda shi ne ɗabi'ar munafikai tun asali kuma har yanzu Allah kamar da tsari don haka yasa da suka ga wannan nasara a to sai ga wani ya shigo to eh, wannan kuma waye haka ya aka yi shi ya taho daga me ya faru ne ko mata ce ku bi ta a je a ga ina za a ji ana zuwa sai aka ga an shiga gidan manzon Allah ah, a Aisha ce ba a shi kenan an samu yanda ka san wutan daji magana ta gama garin Madina ai Aisha ta yi lalata da Safwan bin Mu'adh babu wanda ya gani fakadimnal madina tace ni kuma da muka iso madina ishtakaitu sai zazzabi ya rufe ni to a ce mace ta kusan kwana a fili gashi lokacin hunturu iska ya ta kadawa saboda ka yi zazzabi ya kama ta dalilin wannan zaman da ta yi na jiran sojojin to ita wannan zazzabi da ta yi eh, sai zama wannan su yi fi duna fi kauli ashabil ifki magana ta bi gari mutane na ta korafi a kan ƙaryar da waɗannan ke yayatawa la ashkuru bi shay'in min zalika ni ban san komai ba saboda ina kwance ban da lafiya ita tana ta jinya magana kuma tana bin gari ana ta yadawa ai Aisha ta yi zina da Safwan bin Mu'affal wa huwa yaribuni fi waji'i tace ni abin da ya dame ni shine zazzabi na kuma sannan lokacin da nake ciwon inni la a'rifu min rasulillahi latfa alladhi kuntu ara minhu abinda ya dame ni shine gashi bani da lafiya amma soyayya da tausasawa wanda na saba gani wajen manzon Allah sai naga canji hina ashtaki to wannan shine nake mamaki saboda ai ba haka manzon Allah yake ada ba wannan shi yafi damunta inna ma yadkhulu alayya rasulullah zai shigo idan annabi ya shigo fa yusallim zai sallama sun mai kudu zai ce kai fatikun yaya kuke manzo Allah zai tambayi lafiyarsu sun mai yankari sai juya ya tare shi wanda shi ya nuna maka cewa kamata yayi in ka aje mata ka nemi sanin lafiyarsu ba ka zauna su su zo duba lafiyarka ba dan gari ya waye a duba lafiyarsu ko dai da safe ko da yamma wannan ba laifi amma ya kamata mutum ya zama shi ke binciken lafiyar iyalansa ba zai jira sai ya ga wani abu kafin zai tambaya ba wato manzon Allah yakan bi yana duba su yana biyowa gida-gida kuma ya sari fa zalika allazi yaribuni wala ash'uru bi sharri Aisha tace to wannan abin da Annabi yayi shine wanda ni ya sa min damuwa ya sa min kokonto amma maganar sharrin ma da ake yayatawa a gari ban sani ba da yake wato idan ana yada sharri dama akan dubi wanda ya dace a sanar da shi ne ita ba ta dace a sanar da ita ba din don haka ba ta ma sanin ba sai kana da miyagun abokai sharri zai iso gare ka ko in ba ka da abokan hira na banza sai a daɗe ana sharri a gari ba kama sani ba sai daga baya gaya ma wanda shi ya tabbatar da ita aisha ba ta ma da ƙawayen banza bare ma har irin wannan labari ya iso gare ta cikin gaggawa domin inda tana da ƙawayen banza da za su sani kuma za su zo su gaya mata hatta kharajtu bada ma naqahtu ta ce to bayan na ɗan samu lafiya sai ranar zan fita bayan gari fakharajat ma'i ummu mistahin sannan akwai uwar wani sahabi da ake kiransa mistah ya zama ita ma za mu fita tare da ita ƙiblar musani wa huwa mutabarrazuna tana cewa a lokacin su mata ba su yin ba haya a gida wa kuna la na illa lailan ila lailan in ba kana jin baya sai dai kai hakuri sai dare yi za a fita a je bayan gari ayi a dawo in ji Aisha ta ce haka muke yi wa zalika qabla an nattakhidha al-kunfa qariban min buyutina kafin mu fara yin mu tona makewayi a kusa da gidajen mu yanda misali idan kayi gini a gefe sai ka tona tsalga ko wani abu saboda ba haya da wanka a wancan lokacin a'a inda ka ga makewayi wurin wanka ne a gida amma wurin ba haya sai dai ka je bayan gari saboda nisantar najasa ba sa ma san abin da zai sa su kusanci najasa bari har a kawo shadda kusa wa amruna amrul arabil awwali aisha tace mu yana kama da halin larabawan farko fi tabarruz qibalal ga'ib fa kunna nata'azza bil kunfi saboda kamu muna kyamar a ce an samu makewaye a jikin gida an nattakizaha inda buyutina a ce ga salga a jikin gidanka la a wancan zamani kenan amma ita kanta ta nuna cewa daga baya abin ya canza wato a wancan lokacin to inda za su Aisha za a tada su a yanzu sai su ki zama a gidajen mu ma saboda mu a jikin ɗakin yake safe content su shaddan ma in kai gini sai a yi shadda a gefe in ka lura da yadda mutanen karkara suke a can gefe za a yi sarga Mm, kuma komai dare inda ba ya yi kama ka canza ka to haka larabawan farko suke suna kyaman najasa iya kyama amma daga baya hakika hatta su kansu mata annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya canza shi yasa ce a lokacin halin mu daban ne fan talattu ana wa ummu misbah saboda ka da ni da uwar misbah ana kiranta salma uwar misbah kuma babanta shine abu ruhun bin abdumanaf mahaifiyarta ita ce sakar bin amir sakar bin amir wato innar sayyiduna abubakar ce wato kaga ya nuna akwai ma dangantaka tsakanin ita aishan da ummu misfah ita ce salma din da suka fita wa ibnu ha misfah bin asasa shi kuwa ɗanta din shine misfah bin asasa yana cikin sahabban annabi to sai muka tafi bayan gari ni da ita da muka je bayan fa aqbaltu ana wa ummu misqahin kibala baiti bayan mun gama sai muka zamu dawo gida wa qad faragna min sha'nina fa asarat ummu misqahin fi mirdiha sai ita uwar misqah sai ta taka ainihin zaninta sai tana neman tintsirewa shine al-mirdu ma yutazaru bihi wato zanin da ta daura sai ya zama ta taka shi sai ya nemi kada ita shi ne ita ce ta isa misba kir da misba ita uwar misba ne take cewa kir da misba sun ce mata bi isa makulti kir da wannan abu da kika faɗa a subi na rajulan shahida badaran kina zagin misba misba ya halarci yakin badar kaji aisha take faɗa misba da kike cewa tir da shi ya fi halarci yakin badar kuma uwar shi ne take zagin shi ta take cewa tar da wannan wato uwar abin ya dame ta ɗanta yana cikin waɗanda suka yada wannan labarai gashi kuma aisha ba ma sani ba kuma aisha sun fita suka dawo wadannan tana ta tunani irin kyan halin yarinyar nan a mata irin wannan bakar magana a dinga yayata ta a gari shine da kattin tsire din sai take tar da misba wato kamar magana ta hito mace ne ce da yaron nan wato ɗanta ɗin kenan tunda shi ya gwada maka mutane ne waɗanda addini ne ke gabansu ba wai son kai ba saboda ɗanta ne ta goyi bayansa a ita kuma aisha sai tana ƙoƙarin kare ɗan na cewa me yasa kika faɗi wannan magana kina kina zagin mutumin da ya halarci yakin badar saboda a lokacin zamanin annabi da aka ce ka halarci yakin badar in ka zo wucewa gari wato saurara ma ake saboda an san ba kamar ka kawai ya eh, yi ɗan aljanna ne da rai gashi nan yana tafiya a doron ƙasa saboda maganar manzon Allah wanda abin sai ya girgiza Aisha ya za a ce mutumin da ya halarci yakin madar ana faɗa mai haka sai ita uwar ta ce ya hanta ai ai hanta ce ayya baiwar Allah inji wata take cewa abin mamaki abin tausayi awalam tasma'i ma kala shi biki ji abin da yake ta yayatawa a garin nan ba sai aisha ta ce wa makala mai ya faɗa fa jini bi qawli ahli al sai ta bar labarin duk abin da ake faɗa a gare kaji ta inda aisha ma ta sani shine tace fastattu maradan ala maradi da na dan farfado a yanzu kuma sai jinyar ta zama sabo din gaba ɗaya sai ta ji duniya ta mata dace falan ma raja'tu ila baiti ina komawa gida wa dakala alayya rasulullah manzo Allah ya shigo yani sallama <clears throat> sai yayi sallama yanda annabi ya saba sun makala ya ce kai fatikun yaya kuke kuntu sai na ce mar a ta'azanu li an atiya abawayya ya rasulullahi ko zaka yadda zaka min izini in koma gida wajen iyayena in yi jinya qalat ce wa ana hina izin uridu an astaqina al-khabara min qibalihima min qibalihima ba wai ina kyamar zama da manzon Allah bane a'a ina so in tabbatar da labarin ta wajen iyaye na dan na tabbata in wani zai min ƙarya su ba za su yi ba wannan ita ce hikimar da ta sa nace manzo Allah ya min izini in ko in je wajen iyaye na fa azina li rasulullah sai manzo Allah ya min izini baje ito abawayya saboda haka sai zo gida na samu iyaye na wato Abubakar da mahaifiyarta Akwai li ummi sai nace mata ya ummata ma ta an-nasu da Allah ki bar labari wani me ke faruwa a gari wani zance ake ta yayatawa kala sai mahaifiyar ta ce ya bunayya hawwini alayki ya ke yata ki sassauta ma kanki ki damu fa wallahi la qallama kanat imra'atun qattu wabi'a inda rajulin yuhibbuha wala laha bara'ir illa na alaiha Aisha ita mahaifiyar inda ta ƙoƙarin kokarin kwantar da hankalin Aisha shin take nuna mata ai duk inda aka samu mutum yana da mace kyakkyawa yana son ta tana da kishiyoyi to fa dole waɗannan kishiyoyi za su yi ta kulla-kulla a kanta sai aisha ta ce subhanallah wato aisha dama tana son ta ji gaskiya ne sai gashi mahaifiyar ta nuna gaskiya ne shi ne aisha ta ce subhanallah awalan kan ta haddasa nasu bi haza yanzu har dan adam zai yi irin wannan magana a kaina inji aisha kaji mamaki ma take ya za a yi ma mutane har su yadda ma su yi wannan zance a kanta tana mamaki kuma kalmar da ta fara faɗa ce subhanallah kanta ta ce fa ba kai tutilkan laila ai wannan daren ban yi bacci ba bai kuka kawai hatta asbatu har gari ya waye la ka'ule dambul hawaye bai yankewa zuba yake daga idanunta wala aktahilu bi nawmin hatta asbahtu abki ko ba ce ba sai da gari ya waye kuka kawai take to a wannan rana cikin ikon Allah sai manzon Allah ya kira sayyidina Ali bin Abi Talib da Usama bin Zaid saboda su ne mafi kusanci gare shi an samu lokaci istabil basar wahayi ya dade bai zo ga annabi ba dama ana samun irin wannan lokaci wani lokaci Allah sai ya dauke wahayi ya samu lokaci mai tsawo manzon Allah bai samu labari daga wajen Allah ta baraka wata alama. wanda hikima ce ta Allah kuma Allah ya hana annabi ya nemi wani abu sai in Allah ya ga dama ya sanar da shi to kaji kai yanzu zaka ce a haba in dai a ce kamar kai ne ma ai sai ka kira Allah ce ba ni labari a to Allah ya hana annabi kaji kuma inda Allah ke da ikon sa gashi dai manzo Allah yana da gata yana samun labarin gaibi komai amma fa sai wanda Allah ya ga dama ba wanda shi annabi ya ga dama ba saboda Allah ya ga daman sai an samu jarabawan eh wannan Allah ya kaddara saboda ka wahayi sai ya dauke cik manzo Allah yana jiran za a saukai mai shuru sai ya kira sayyidina Ali ya kira Usama saboda dama in matakin wahayi bai zo ba sai a koma matakin shari'a matakin shari'a shine neman shawara wanda Allah ya yi wa annabi umarni ko eh, tunda an yi ma annabi umarni wa shawirhum fil amri don haka manzo Allah sai kira sayyidina Ali kira Usama duk Aisha take ba da labari fa amma Usama bin Zaid shi Usama fa ashara ala Rasulullah billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi nan take Usama bin Zaid yace ya Rasulullah iyalinka ba mu da wani kokonto game da wato tsare mutuncin su iyalanka gaba ɗayan su wa billadhi ya'lamu lahum fi nafsihi min al-wudd ya tabbatar ma manzo Allah irin soyayyar da matan suke da shi ga annabi da irin gaskiyarsu da addininsu da amanarsu nan take faɗa sai maza Allah ya ce ah, ya ce ya rasulullahi ahlaka wala na'lamu illa khaira wato su iyalanka din nan ba abinda muka sani game da su face alkhairi sai ya ce kaifa ali Sai na ali sai ya ce ya rasulullah lam yudayyik Allah alayka Allah bai kunta ta maka rayuwa ba wanda sa usiwa haka siru mata na nan da yawa ai ba ya shi ce kadai ba wa in taf'alil jariyata tasduquka amma wannan shawara ce nake baka saboda ka in ma kana in ko kana son ka san gaskiyar Aisha ne to yi tambaya ga wanda ke zama da ita ba dare ba rana ai akwai wata baiwa da ba ta rabuwa da Aisha ita ce Barira in dai kana son sanin gaskiyar gaskiyarta to ba wanda zai faɗa mana tsakanin ni da Usama ba shakka wannan kuyanga bai wanda za ta baka labari kuma abinda zu za ta gaya maka gaskiya ne an nawawi ya yi magana kamar da wasu malaman suna suka tabbatar a nan yana sharhu sahihi muslim juzi na goma sha shafin 251 biyu da hamsin da ɗaya cewar karka ɗauka shawarwarin da waɗannan sahabbai suka ba mu annabi akwai kiyayyar aisha dangane da eh, ta wajen saiduna alila kowannen su ya ba da shawara ne bisa ga abin da ya gashi ya dace ai sayyidina ali bai ce aisha ta aikata ba amma abin da sayyidina ali ya faɗa ya rasulullahi Allah bai kuntata maka ba wan nisa'u siwaha kasirun mata suna nan da yawa ba sai aishan ba wato maimakon ka zauna cikin kunci na rayuwa ka ƙara wata mace Me saboda ai abin da ke gaban manzo Allah na isar da manzanci da gudanar da shugabanci a wannan lokaci muhimmancinsa ya fi ce mutum ya sa damuwar mace a gaban shi abin nan kagai wannan shawara ce ta kwarai wanda a sabbin da ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai kiyayyar Aisha ce ta sa haka ba Allah ya samu gani Allah hadha alladhi qalahu aliyun huwa as-sawab da ka Imam an ya yace maganar sayyiduna Ali din nan gaskiya ce karka ɗauka kamar wai kiyayya ce fi haqqihi li'annahu ra'ahu maslaha saboda ya ga ita ce maslaha ga manzon Allah ita ce nasiha lin nabi fi itiqadihi nasiha ga annabi ta abin da shi yake gani walam yakun zalika fi nafsil amr ba wai ainihin zargin da ake ma Aisha ne da mu shi sayyidina Ali ba a'a li'annahu ra'an zi'ajan nabi bi hadha al-amr sayyidina Ali ya ga yanda annabi hankalinsa ya tashi wa ta'alluqahu yanda abin ya rikitar da al'amura gaba daya a lokaci kadan fa'ara da rahata khatirihi saboda haka sai sai na yake son ya hutar da hankalin manzon Allah ya hutar da shi wa kana zaka ahammu min gairihi yana nuna masa cewa ai al'amarin shugabanci al'amarin gudanar da mulki muhimmancinsa ya fi abin da ya shafi gida idan matsalar gidan ta gagara a gano gaskiyarta to ai karbu da Aisha kawai ka samu wata mace so kaga shawara ce ta kware hakika ba maganar kiyayya bace kuma ba wai yana tabbatar da abin da Aisha ta yi bane kaji iya kalmar da shi ya faɗa yace amma in kana son ka san gaskiyarta to ka tambayi baiwar da suke rayuwa da ita kaga nan ya nuna cewar in dai ta wajen al'amarin Aisha ne shi sai na Ali ba wai yana gaskanta labarin bane la yana cewa idan annabi na son ya san gaskiya to ga wata hanya da zai iya bi yana da kyau mu rika kyakkyawar fahimta masahabban manzon Allah saboda ka sai manzo Allah ya kira barira ita barira din nan dama tana yawan zama da Aisha fa kala sai manzo Allah ya ce ai barira hal ra'aiti min shay'in yaribuki ko kin ga wani abu da ke iya saki kokonto game da halayen Aisha sai barira ta ce la wallazi ba'asaka bil haqqi ban taba gani ba ina kuma rantsuwa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya in ra'aitu alaiha amran agmiduhu agmisuhu alaiha in ma akwai abin da na gani aisha na yi wanda ba na so na tsane shi to abu guda ɗaya ne aksara min an hajariya hadisatu sinni ita yarinya ce karama namu an ajini ahliha ana an kwaba kulli sai ta kama bacci a gefe za ta kwaba kulli ta kama bacci a gefe fata ta dajin fata kullu akuya ta shigo ta cinye kullun kafin Aisha ta farka wannan bai na ban haushi in inji barira wato sakaci nan ma ce saboda kuruciya ne kaga sai da ta fara kare Aisha tace abinda kawai na gani wanda ba na so shine kuruciya wanda yake sa Aisha na yi wato na rashin kulawa mutum ya kwaba kulli kuma ya kama gengedi akuya ta zo ta cinye to wannan shi yake damu wa kana zalika ahammu min eh, wato shine abinda ke damunta to anan fa kama rasulullah sai manzo Allah ya tashi fasta azara yawma idhin min abdullahi bin ubai saboda aka sai tafi masallaci isa aka tara mutane lokacin ne ya nemi katsayin hanzarin shi shugaban munafikan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari yace ya ma'asharal muslimin man ya'zuruni min rajulin qad balagani azahu fi ahli baiti waye zai karba hanzari na idan nace zan hukunta mutumin da yake cutar da ni a iyalaina ya bugari yana ba iyali na batanci waye zai wato karɓi hanzari na wato abinda annabi ke nufi inda zan yi hukunci akan mutumin da ke batanci ga mata na akwai wanda zai ga laifi na sai maza Allah ya ce fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira ni duk zama da nayi da mata na ban taba sanin wani hali mara kyau ba face alkhairi walaqad zakaru rajulan sannan suna cewa Aisha ta yi lalata da wani mutum ma alimtu alaihi illa khaira shi kansa wannan mutumin ban taba sanin wani abu game da shi ba face alkhairi wama kana yadkhulu ala ahli illa ma'i bai taba shiga gidana ba sai tare da ni kuma abin mamaki shi wannan sahabin yayi ma mutuwar shahada mutuwar shahada yayi kasan a zamanin sahabbai ba kowa yake mutuwar shahada ba munafiki bai ko za ka zaga yaƙi ɗari ne haka za ka dawo ba za ka mutu ba in mutum ya mutu har san barka ake kai wato barkalla ne ya yi sa'a to sun suka kai musulunci armenia shi wannan safwan ɗin. armenia wanda tana ƙarƙashin rasha a yanzu tun zamanin da umar yana shekara ta goma sha tara daga hijira hijira na da shekara goma sha tara. lokacin aka kai musulunci armeniya wanda in ka rubuta fatul bari za ka gani eh, ibn hajar ya kawo hakanan albidayatu wan nihaya wanda yana mujallar na takwas shafin 308 a fatul bari a zamanin sai na umar a hijira ta 19 a wannan lokaci da aka kai yaƙi kasar armeniya a wannan lokaci Allah ya karbi ransa ya mutuwar shahada eh, don haka yasa abinda annabi yake faɗa game da shi wannan ya ce ni sun yi mata sharri da wani shi kansa mutumin san wani abu a kansa ba alkhairi kuma ga shi alherin ne ya tabbata Allah ya kara musu yarda a wannan lokacin rikici ya kusa ya kaure a masallacin saboda dama kafin annabi ya zo garin madina akwai kabilu guda biyu waɗanda sun suka fi girma alhazraj da al'aus waɗannan kabilu sun daɗe suna adawa suna yaƙar juna Allah ya taimaka zuwan annabi Allah ya haɗa kansu wanda Allah ke ba da misali cewa law an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi inda zaka kashe dukiyar duniya duk abin duk kudin da ke duniya kace zaka batar dan ka sulhunta su manzo Allah ya ce ba za ka iya sulhunta su ba walakin Allah allafa bainahum sai gashi Allah ya haɗa tsakaninsu waɗannan kabilu guda biyu su musulunta dukkan su to lokacin da manzo Allah ya faɗa shi kuma munafikin na Abdullah bin Ubay An yana daga ɗaya daga cikin ƙabilun ne manzo Allah yana so ya hukunta shi amma annabi yana tsoron kada a samu wancan barakar ta dawo saboda haka manzo Allah yana so ya katse hanzari tukuna shin idan na hori mutumin da ke yawo a garin nan yana batanci ga iyali na? shin akwai laifi to wannan kalma da annabi faɗa nan sai Sa'ad bin Ubada ya tashi shine Sayyidul Khazraj ko mutumin kwarai ne sannan sa'ad bin mu'az shi ma ya tashi kuma shine sayyidul ausi da zamanto aka samu kace na ce shi wannan yana gane ai da wancan munafiki yana tare da su yaya za a ce za a hore shi son zuciya ya fara shigowa wanda har kai ga an zabura za a yi fada Aisha tace hatta hammu an yaktatilu har sun kusa su koma yaƙi irin wanda da ake yi kafin manzon Allah ya hijira ya dawo Madina wa rasulullahi qa'imun alal minbar ga annabi yana tsaye akan minbari to sai manzo Allah maimakon maganar sama sai koma kwantar da hankalin su kuma Daga ga rigima za ta kaure falam yazal rasulullahi yukhaffiduhum manzo Allah yana ta jan hankalin su da nasiha hatta sakatu har dai suka yi shiru wa sakata shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru maganar sai ta tsaya haka to Aisha ta ce fa bakaitu yaumi zalika wannan yinin na dinga kuka aikin kenan la yarqa uzi dam'un jini bai daukewa wala aktahilu binomi ba ni iya gengedi ba ni iya bacci fa asbaha abawaya indi sai ga iyayena sun taho sai na abubakar da mahaifiyar sai suka zo dakin suna ganin na sai na abubakar da mahaifiyar suka zo dakin wajenta saboda tsananin hawayenta da kukan da take yi ita aisha qalat fa asbaha abawaya indi wa qad bakaitu laylatayn saboda nayi kuka tsawon dare biyu wa yawman da kuma yini guda la aktahilu bi nawmin wa la li dam'un yazunnani anna al-bukaa falikun kabidi kabidi suna zaton suna tsoron kada fa kukan nan ya sa zuciyar ta fashe suna tsoron kada ya fasa mata zuciya ko hanta ko wani abu haka wato dai ta kai ga halaka fa bainahuma jalisani indi suna zaune kusa da ni wa ana abki ina ta kuka na azanat alayya imra'atu min al-ansari sai ga wata mata cikin matan Madina ta yi izini ta nemi izinin shigowa ta yi sallama fa azintu laha na mata izini fa jalasat ita ma ta zo ta zauna ta biki ma ita ma ta rusa kuka tana ta yi Aisha kukan kasan mata akwai taimakon juna fa baina nahnu ala zalika muna nan haka da kala alayya rasul alaina rasulullah sai ga manzon Allah ya shigo kaga ifan Allah ga Abubakar ga mahaifiyarsa eh, ita Aisha sannan ga ita wannan mata daga Ansar ta shigo sannan sai ga manzon Allah ya zo tace wa sa shahran la yuha ilai an samu wata guda ba a yi ma annabi wahayi ba fi sha'ani game da abin da ya shafi Aisha wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wato damuwa game da ita kanta aisha din saboda jinkirin zuwan wahayi yana zuwa fata shahada rasulullahi na jalasa lokacin da manzon Allah ya zauna sai kalmar shahada saboda haka manzon Allah yake idan zai hudu ba ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du ya aisha fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza labari mara kyau ya iso gare ni game da ke kaza da kaza fa in kunti bari'atun in baki da laifi fa sayubri'uki Allah to Allah zai wanke zai wanke ki Allah zai kare ki wa in kunti almamti bi zambin in ko gaskiya ne kin yi wannan laifi fastaghfirullah ki nemi gafaran Allah wa tubi ilahi tuba ga Allah fa innal abda idza atarafa bi zambihi saboda shi bawa idan yayi ikirarin yayi laifi taba summa taba ila Allah ya koma ga Allah Taballahu alaihi to Allah zai yafe shi aji jawabin manzon Allah kala ce falon ma kada rasulullahi makalatahu lokacin da manzon Allah ya gama maganarsa kala saddam'i sai gaba ɗaya ƙwallon nan da aka yi kwana na uku ana zubar da shi ya ɗauki gaba ɗaya kuma sai babu hawaye da ke fitowa Hata ma uhisu min hukatura me yasa karka ɗauka ai wai ta samu sauƙi ne la in musiba ta yi yawa hawaye ma ƙin fitowa yake to yanzu musibar ta kai makura kenan da har ga abin da manzon Allah ya faɗa sau da ka hawayen ma sai ya daina daga a wannan lokaci sai na cewa babana ajib rasulallah fi ma qal baba ka ba wa manzon Allah mun amsa kala sai ya ce wallahi ma adari ma a li rasulillah ni ban san abin da zan cewa manzon Allah ba kaga ai baban ba zai kare ta ya ce ai ta yi ba in yayi haka ba mai gaskiya ba ne. ban ya ce ta yi ba nan ma kuma ba gaskiya ba ne saboda bai da shi sa ya ce ban san me zan cewa mazan Allah ba wanda shi yake gwada ma gaskiyan sahabban annabi ai in wani ne a zamanin yau ce kai haba ya za ka faɗi wannan a kan yata ba zan yadda ba fa ko a shi ko a sun abokan kare ce a ban san me zan faɗa ba saboda in na ce ba ta yi ba ba ni da hujja in na ce ta yi ba ni da hujja sai na ce wa mamana ajibi rasulullahi to ke ki amsa wa manzon Allah kala sai ta ce ma adiri ma a kulilin rasulillah ni ban san mai zan wa manzon Allah ba to yanzu kenan Aisha ce kadai za ta yi magana saboda annabi ya nemi ta yi magana ta ce yau ana jariyatun hadisatu sinni gani yarinya ya shekara sha hudu wace irin magana zan yi ta ce la a ƙara'u kasirin min ƙura'ani kuma ƙur'anin ma ban karanta da yawa ba ban haddace ba ka ji tawali'u sai ta ce inni wallahi laƙar alimtu magana da ta yi wa mutane na zaune laqad alimtu tace laqad sami'tum hadha alhadith na labarin nan ya iso gare ku hatta taqarra fi anfusikum har labarin ya tabbata ya nutsu a rayukanku wa saddaqtum bihi kuma kun gaskanta labarin sai tace to fala in ni lakum inni bari'atun in nace muku ba ni da laifi sai ta ce wallahu ya alamu an ni anni bari'atun kuma allan ya sani wallahi bani da laifi ta ce amma in na ce muku bani da laifi za la tusaddiqu ni bi zalik ba za ku gaskanta ni ba wala in taraftu lakum bi amrin kuma in nayi muku ikirarin al'amari wallahu ya alamu an anni minhu bari'a kuma allan ya sani ban yi ba ta ce amma da zan ce muku nayi la tusaddiqunni da za ku gaskanta ni sai ta ce don haka ne amsa guda ne wallahi ma ajidu lakum masalan illa qawla abi yusuf na dubi alqur'ani kab ban samu misalin al'amari na ba sai maganar baban annabi yusuf alaihi salam inji aisha abinda baban annabi yusuf ya faɗa shine kawai naga abinda ya dace da nawa hali fa jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifu wannan ya san wannan ya ce bai san qur'ani ba <laughs> tawali'u ta ce abinda annabi yaqub ya faɗa shine kawai na samu wanda ya dace da halina fa sabrun jamilun haƙuri shi yafi inji Allah wallahu almusta'anu ala ma tasifun kuma Allah ne kadai wanda za a nemi taimako akan abin da kuke siffantawa kaga amsar ta wato sai ya gamsar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadin amsar kala tace summa tahawwaltu kawai na juya tunda ta riga ta ba mu annabi amsa fattaja'tu ala firashi na kwanta akan shimfiɗa ta na shiru ƙalar tana cewa wa ana na izin a'lamu anni bari'a tace ko lokacin da nake maganan na san cewar Allah zai saukar da bayani a kaina ce na sani saboda ban yi laifi ba wa mu bari mubarri'i bi ci. Allah mai kare ni ne mai tabbatar da ban yi laifin ba ne? walakin sai ta ce amma duk da haka a lokacin ban yi zaton ƙur'ani ne ma za a saukar gaba ɗaya ba ban yi zato ba wallahi ma kuntu azunnu anna allaha zilin fi sha'ani wahayan yutula ban taba tsammanin wai a dalili na Allah zai saukar da ayoyin da dole a karanta su har zuwa tashin kiyama ba ban tsammani akai na Allah zai wannan ba wala sha'ani fi nafsi ce in na dubi kaina na san ni ba kowa ce. kana ahkara. rashin kimata ya kai wato a ce har ma a ce wato ina ganin ba ni da kimar da za a ce Allah ya magana a kaina min an ya kallama Allah fi amri yutula Allah girman ya wuce a ce wai ya kula da sha'ani na take tunani haka duk saboda bata dauki kanta wani abu ba walakin kuntu arju ni tunani na ko da yake na san Allah zai kare ni amma tunani na ta mafarki ne fi nauni annabi ya kwanta yana bacci sai Allah ya nuna mar mafarki ka san wahayin matakai ne wahayi matakai ne wahayi ta mafarki ya fi zama ƙasa da wahayi wanda ake wa manzan Allah kai tsaye ta ce ru'uya yubarri'uni Allahu biha idan annabi ya kwanta bacci kenan sai Allah ya sa mafarki manzan Allah sai ya ga cewar Aisha dai bata yi laifi ba ita tsammanin take ne wanda akan haka ne al-Imam Abu Abbas yace wannan dalili ne da ke nuna cewar idan ka tabbata mai ibada idan ka tabbata kana cikin waliyan Allah to dole ka rena kanka idan har Aisha za ta rena kanta akwai wani waliyin Allah da ya isa ya cika bakinsa Aisha ce rena kanta take ganin bata kai a ce ma an saukar da alkur'ani a kanta ba so amma eh, kai yanzu kana ganin ma ibadanka ka wai in banda ma kai da Allah ya nada duniya saboda tsabar ganin ku ne na kwarai sai ce to alamar tabewa ne alamar tabewa ne ka digitarra kasirun min al-juhal al-imam al-qurtubi wanda yana abu al-abbas yana al-mufhim sharhi na sahih muslim mujallal na bakwai shafin 375 ce akwai jahilai tantagariyan jahilai waɗanda duniya ta rude su har suke ganin ma duniyar tana tsayewa ne saboda addu'arsu don haka ma in kana son ka tsira sai ka zo malam da Allah ya taya mu addu'a in ba haka bai na ka taɗe wa annahu yajibu ihtiramuhu wa ta'zimuhu dolan ka ka daraja wannan malami in ba haka ba za ka tsira ba wai tamassahu bi bi aswabihim dan haka idan an ga irin wannan malami shafa jikinsa ake ana kokarin musafaha da shi saboda tabarruki dan a tsira wai rauna anna lahu min al-makanati inda Allah bi haythu yuntaqamu lahum mimman tanaqqasahum fil hal suna ganin saboda darajar da suke da ita a wajen Allah duk wanda ya rena su ma Allah zai halaka shi wa an yu'khadha man asa al'adaba alaihim min ghairi imhali saboda kai sa da kaga irin waɗannan malamai dole ka sassauta musu ka daraja su dan baka sani ba in ran su ya baci akan kama to halaka ta same ka dace ka duba yadda duniya ta kai ga har haka wai ana samun mutumin da yake ganin haka yace min jahilin mu'jabin bi nafsihi gafilin an hurmihi ay an jurmihi wa zambi mutum ne wanda bai ma san waye Allah ba yanzu in ka dawo ka dubi gidan manzon Allah a ce maka matar annabi wanda banda Aisha babu matar da Allah ke saukar da wahayi annabi yana kan shi fidanta saboda darajanta ita wannan baiwar Allah ita ke cewa ba ta tsammanin rai ita kamarta a ta, Allah ya saukar da aya ba ta tsammani kaga tare na kanta haka ake son wato duk sa'ilin da yi wani aiki ka daina cika baki wannan aikin an karba kai ta bin aikin kawai da addu'a saboda ba mamaki kai kana ganin kana cikin na kwarai alhali a na banzan ma kai ne na karshe baka ma sani ba saboda haka ba wanda zai iya tabbatar maka ya tsira a nan sai mun tashi a lahira sai mun tashi shine fasawfa tara idan ka shafa gubaru eh, sai kura ya lafa sannan zaka gane me ka hau wani sai kura ta lafa zai gane jaki ya hau wani kuma kura ta lafa sai gane doki ya hau ko hmm, to amma wannan sai a kiyama Allah ka samu tsira shi ne Aisha tace da ta koma ta kwanta fa wallahi na rantsi da Allah ma rama rasulullah wala kharaja ahadun min ahli albayt manzon Allah bai matsa ba babu wanda ya bar gidan nan take sai ga wahayi na sauka ga manzon Allah maganar Aisha malaka duba shine abinda Ibn Kathir ya faɗa Ibn Kathir ya ce idan ma kai baka damu da ita ba to Allah ya damu da ita daga saman bakwai maganar da ta faɗa nan take sai ga wahayi ya sauko daga Allah Ata unzila alaihi fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al sai na ga alamar wahayi ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam saboda idan wahayi ya sauko zaka ga alama manzon Allah yana zufa zufan na fita jikinsa da yawa zufa mai yawan gaske ana cewa tana kaman tana ana kamanta shi da kananan lu'lu'u tana cewa misal jumani yanda ka san yan tsakuwa haka zaka ga suna zuba daga daga jikin manzon Allah kamar lu'lu'u ke zubowa zufa yana fita yanda ka san ruwa kamar annabi zazzabi ya kama shi fi asarin humma walbaharu ta taba an nafsu sannan numfashinsa za ka ga ya canza numfashinsa yana bi da sauri maimakon da alamar saukan wahayi su sahabbai sun sani da zaran alamar ta zo suna ganewa hatta innahu la yatahaddaru min humsul jumal min al ta ce wa huwa fi yau min shatin a ranar ana wato ana sanyi akwai hunturu amma in ka ga yadda annabi ke zuba saboda saukar wahayi min saqalil qawli alladhi yunzalu eh, alaihi saboda nauyin maganar da Allah ke saukar masa dan Allah ya faɗa masa inna sanulqi alayka qawlan saqila wahayi yana da nauyi tace to falamma surri ar rasulillah lokacin da wahayi ya kare aka saki annabi sallallahu alaihi wasallam surriya anhu wa huwa haku kawai sai muka ga zan Allah ya fashe da dariya wato yana jin daɗi Allah ya kare mar masoyiya manzon Allah yana dariya fa kana awwalu kalima takallama biha kalmar da annabi ya fara fada yace ya Aisha amma wallahi azza wa jalla faqad barra'aki yanda na fada dazu Allah zai kare ki wallahi Allah ya kare ki to kala umi ta ko uwar saboda jin daɗi. sai ta ce kumi ilahi tashi kije wajen mijinki mana wato tana son Aisha ta da ta zo wajen Annabi ta kama sumbatar sa tana farin ciki Allah ya kare ta wato me yasa saboda godiya ga ni'imar da Allah ya turo ta hannunsa ba wai saboda soyayya ba la saboda ta nuna wa manzon Allah tana godiya ko da dai Allah ya kare ta ai ta hannun manzon Allah kariyar ta zo ko to kaga yadda suke wato su sahabbai mutane ne mai masu tunani kwarai ba wai Allah kaɗai za a gode ma ba hanyar da ma taimakon Allah ya biyo a gode masa ashe yasa aka ce wanda baya gode wa mutane bai gode ma Allah haka annabi ya faɗa hadisi ingantacce saboda ai Allah ya cancanta ka gode mar amma hanyar da ya turo ma taimakon ta nan za a gane kai mai godiya ne ko a'a so idan mutum ya kawo taimako ya baka ya kamata kamar godiya wanzu Allah ya ce wanda bai godiya ga mutane to bai gode ma Allah ba shi yasa mahaifiyar ta ce ki tashi ki je ga mijinki wato tana nufin kumi fahmadihi ki tashi ki je saboda godiya gare shi wa qabbili ki sumbaci kan manzon Allah washkurihi li ni'amati Allah allati basharaki kimar godiya saboda ni'imar Allah da shi kansa annabi ya miki albishi da shi amma sai aisha ta ce wallahi la aqumu ilai inda aisha ta ce wallahi ba zan je ba to kaga mace mace tana nuna gadara in ta samu dama hmm. ka ji fa bayan an wanke ta komai mun kwanta ai ce ni ba zan je ba tana cewa wala ahmadu illa Allah azza wa jalla bana ma gode ma kowa sai Allah sai ba za ka yi sa kai hakuri zaman ka da matanka kaji yadda ba take gaya manzo Allah ne ban gode wa kowa ma sai Allah hmm saboda ka ba za ta je ba anan malamai sun yi maganganu wato ce abinda Aisha ta faɗa din nan wato kamar ishara ce take wa Annabi sallallahu alaihi wasallam idlalan alaihi wa atban kamar wani nau'in faɗa ne kamar tsawatarwa take wa Annabi likaunihim shakku fi haliha in kowa ya ɗauki wannan labari don me ma har za ka iya tunanin zan yi saboda ka ba zan ma gode maka ba ma ilmihim bi husni tara'ikiha hakika haka ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda bai samu hujja a kansa ba shi bai gaskanta ba ai kaga lokacin da yazo gare ta ga irin magana da ya mata yace mata ya tabbata Allah zai kare ta amma shi abinda yake tsoro idan ka aikata tunda an samu jinkirin wahayi wannan jinkirin wahayin kaga dole ne ya samu zan Allah ya ji tsoron al'amarin jinkirin wahayin nan me ya kawo shi Shi ne wannan take sai ga Allah ya saukar da ayoyi na suratul nur a jere sai da aka samu ayoyi guda goma mai Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim walaula fadlullahi alaikum in ba dan falalar Allah gare ku ba kuma in ba da rahamar Allah gare ku ba annan Allah tawwabu hakim kuma in ba don Allah mai yawan karban tuba ne Allah mai yawan hikima ne ba sai Allah ya shigo ka san karshen maganin babu daji ko in ba don ba sai aka yi shiru wato in ba don haka ba da abin da kuke yi dalilinsa an kifa duniya wato shirun da aka yi kasan magana ƙarshen karshen ta ba daji cika zubi gidan manzo ka jefa sharri kasan in aka kifa duniya akan wannan ai ba ai laifi ba sai Allah ya ce me inna allazina za'u bil usbatun minkum la tahsibuhu sharran بل هو خير لكم لكل من يمنهم ما من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم alladhina ja'u bil ifki sai allah yace wadanda suka zo da wannan ƙaryar kaga magana ta kare ko inda Allah yace ce mun ƙarya ai ya tabbata ƙarya inna alladhina ja'u bil ifki wadanda suka zo da wannan kage usbatun minkum wasu tsiraru ne a cikin ku yan kadan suka dinga yada sharri to sai Allah ya bada amsar dalilin da ya sa ma wahayin bai zo da wuri ba Allah ya ce la tahsabuhu sharran lakum kar ku yi tsammanin sharri ne kaga kai a tunaninka ma maza maza a saukar da aya a raba gardama a shi kuma Allah tana ba haka tsarin sa yake ba shi Allah tsarin sa ai duwan wannan labarin ma alkhairi ne ga Aisha kaji hukuncin Allah saboda haka dadewar ana hakan jarabawan ladanta ne zai kawo kaga ikon Allah saboda ka ladan nata ma bai kare ba gashi har yanzu ana yi ba kuma zai kare ba har tashin kiyama Allah ya ce kar ku yi tsammanin sharri ne gare ku ba zuwa khairun lakum Allah ya ce alheri ne gare ku su waɗanda suke yadawan fa Allah bai manta da su ba likullin mri'in minhum maktasaba min al-ism Kowane mutum daga cikin su zai samu kasan zunubin da ya aikata abin gwargwadon yadda ka yada labarin gwargwadon laifin da za a rubuta ma wallazi tawalla kibrahu amma wanda ya jibinci ainihin yaya ta babban labarin shine wannan munafikin kaga Allah ya tabbatar ba zai tuba ba shi yasa yace lahu azabun eh, minhum lahu azabun azim shi wannan yana da wata azaba mai girma tana jiransa wato nan Allah ya tabbatar da abubuwa guda uku na farko dai yaduwa wallan labarin ba sharri bane ga gidan manzon Allah a ce an yi aya za a ce wai ai gidan manzon Allah an samu irin wannan sharri a kar ka manta hadisin manzon Allah wanda yake a sahihu muslim annabi yake ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khairun wa za zaka li ahadin illa manzon Allah yace abin mamaki ya tabbata ga al'amarin mumini shi mumini al'amarinsa gaba ɗaya alkhairi ne ba mai samun haka sai mumini walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara manzon Allah ya ce shi mumini idan abu mai kyau ya same shi sai ya ma Allah godiya godiyar da ya yin fakani khairar lahu sai ta zama alkhairi gare shi wa in asabatu barrau idan cuta ce ta same shi fa sabara sai yayi hakuri fa fakani khairar lahu nan ma kuma ya zama alkhairi gare shi saboda haka yasa malamai suke cewa shi mumini gaba daya babu sharri a tare da shi alkhairi ne rayuwarsa gaba daya dan duk abin da ya zo sai ya ci riba shi saboda haka wannan dadewar fitinar ba a samu maslaha ba wannan hikima ce ta Allah saboda ladan yayi yawa saboda a gwada mana misali idan gidan annabi za a taba shi gidanka kai waye da ba za a taba ba yanzu inda bai faru da manzon Allah ba idan abin ya faru gidan wani malami sai a ce kai ba ya za a yi anya to gashi gidan manzon Allah ba an samu kage wato sai ya zama abin misali ga na baya saboda haka Allah yana da hikima cikin al'amuransa wato nan al-Imam an-Nawawi da ya tashi kirga fa'idojin da aka samu fa'idoji da shari'a ta amfana da shi ta dalilin labarin ƙaryan nan sai da ya kirga fa'ida hamsin da hudu wallahi in za mu zauna kirgawa ina ga har karatun gobe ba za mu gama ba fa'idoji waɗanda aka samu ƙarƙashin labarin ɓatanci da aka yada ma Aisha wanda in ba don su ba da ba samu waɗannan ilimin ba kisa Allah ya ce la kar tsammanin sharri ne alkhairi ne haka in ka duba fatul bari yana mujallar da takwas shafin ɗari uku da takwas shi ma ibn hajar ya kirga fa'idoji daban-daban waɗanda aka samu ƙarƙashin wannan labari to sai Allah ya karantar da mu ladabi me yace laula in sami'tumu dhanna laula in sami'tumu ne ya hana lokacin da kuka ji labarin nan zannal muminuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira sai muminai maza da mata su yi makawunan su zaton alkhairi wa kazu nan take sai ku ce hada ifku mubin wannan ƙarya ce mabayyaniya kaga abin da Aisha take faɗa sai Allah ya tabbatar me ma yasa mutane za su mun tunanin haka inji Aisha don haka lokacin da aka fara gaya mata tace subhanallah yanzu har mutane za su mun wannan tunani sai Allah ya tabbatar da shi wato abinda Allah yake cewa duk sa'ilin da ka ji labarin batanci akan musulmi ka karyata ka yi wa musulmi zaton alkhairi shine abin da Allah ya faɗa laula iz sami'tumuhu da zaren kun ji labarin zannan na wani wal mu'minatu bi yin khaira nan take mu'minai sai su yi ma kawunansu fatan alkhairi Allah ya ce mu'minai maza da mata kaga ba a ware maza kawai ba wa qalu nan take su ce haza ifkum mubin kuma abin ya tabbata don akwai sahabban da sun yi haka akwai sahabban da an taho da labarin kai kana tsammani ni zan yi wannan ce a haba tutu in ni ba zan yi ba har kai tunanin a gidan annabi wani ya yi? ya ma za ka kamun labarin nan akwai sahabban da sun yi haka ana zuwa suka ce fita shi gaba wuri da wannan labarin banza saboda ai kamata ya ka kwatanta imanin ka da imanin gidan manzon Allah in kai a matsayin imanin ka ba za ka iya ba ya ma za ka suranta matar manzon Allah a cewa ita za ta yi wannan saboda haka yasa malamai suke cewa duk wanda ya yi zaton ɓatanci ga aisha bai ma yarda da darajar manzon Allah ba wato tamfan na ƙasa annabi ne ya za a yi annabi ya zauna ma da fasika kaga ba zai yi ba ana saukar madda wahayi na alkur'ani yadda mutane za su shiryu yadda za a za su tsira duniya su tsira lahira sai zama matarsa fasika ce Allah bai gaya mishi ba kaga kenan Allah ya ci amana sako kaga ya nuna akwai tukka da warwara ba yanda za a yi annabi ya zauna da fasiki ba zai yi ba in ka yadda Aisha fasika ce to baka yadda manzon Allah gaskiya ne wannan shine ɗayan biyu ne in ku ka yadda annabi gaskiya ne to ya akai ku Allah ya kyale shi da karuwa zai yi Allah shi kare mu daga wannan magana saboda kai sa Allah ya bamu misalin da ya kamata mai hankali ya tunani akai ya kamata mutum ya tunani a kai wato wannan ya sa malamai suke cewa mummunan zato yana da haɗari a zamantakewa mummunan zato yana da haɗarin gaske abinda aka yi ma aisha ai mummunan zato ne tun da babu yaƙi ne to mummunan zato malamai sun magana cewa yana samar da illoli wanda sun kai guda bakwai illa ta farko ita ce adawa wal bagba'u da kiyayya daga zato in har zaka bi zato to za a waye gari za ka samu duk mutumin da yake aiki da zato za ka ga mutum ne mai rike mutane mutum ne mai yawan gaba kuma wanda gabar ita kanta zunubi ne wanda shine abin da alimamu sa'adi ya faɗa saboda haka yasa Allah ya hana ya datse hanyar ma da zaran zaton za ta zo ka datse Kar ka yadda ma zaton ya shiga zuciyarka da an faɗa ma magana mara kyau ka karyata ya zo cikin tafsirin alimamu sa'adi eh, taisirul karimin rahman yana mujallar na bakwai shafi na 137 na biyu tafwitul manfa'a idan mutum yana aiki da zato to zai ta asara a rayuwarsa maimakon abu ne wanda za ka ci amfaninsa saboda wannan mummunan zaton sai zama ka yi asarar wannan amfanin shi da ke nufi da tafwitul manfa'a linafiyar okowa, saboda ka kore 'yan uwantaka na imani wannan matukar mutum ya kawo da shi to bayan da za a yi ya samu riba ta wajen mutumin da yake wa mummunan zato ne kamar kana zaton sharri ga mutum to za ka nisance shi da safa kaga zai hana ka samun ribar ma da za a ci ta wajen wannan na uku shi ne yanke alaka wanda mummunan zato yana kawowa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali ta hadisin Abu Huraira wanda yake nuna wato aibu na gaba tsakanin musulmi da musulmi kuma abin da ke dasa gaba shine mummunan zato a wannan hadisin da manzon Allah ke cewa Allah yana bude kofofin aljanna a ranakun alhamis da litinin Allah yana gafarta ma duk musulmin da bai yi shirka ba amma banda musulmin da yake gaba da dan uwansa kaga wannan shi ke gwada maka gaba musiba ce kuma daga cikin abin da ke dasa gaba akwai aiki da mummunan zato don akwai mutumin da zaka ga ya kama zato da kai saboda kawai mummunan zato da ya kama gaba da kai na hudu shine mummunan zato yana kai mutum ga gulma da annamimanci shi sa Allah yake cewa wala yaktababukum ba'ban kada a samu sashi na gulmar sashi mummunan zato yana sanya haka dan da zaran ka fara mummunan zato zaka fara bincike akan mutum sai ka fara samun makwabtansa yaya kake gani labarin wannan kaga gulma ta shigo daga mummunan zato an kai ga gulma an kai ga annamimanci sannan na biyar yana sa kare na mutum mummunan zato yakan sa kare na kimar mutum ai wannan mummunan zaton sa kake ganin har yanzu akwai wadanda ke danganta wannan kalma na zina ga Aisha Allah shi kare mu saboda ka isgilanci ne wanda ke sa kare na hakkin mutum wanda shi ma kuma laifi ne Allah ya faɗa ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna eh, khairan minhunna Allah ya hana maza su rika wato raina kimar wasu ko mata su raina kimar kimar wasu eh, na shida yakan sa zato yakan sa kai leken asirin mutum shine ka ka rika bincike akan sa wanda binciken shi ma laifi ne a cikin alqur'ani Allah ya ce wala tajassasu suratul hujurati kuma annabi ya faɗa mana cikin hadisi duk mutumin da zai laiki asirin wani to Allah ya alƙawari sai ya kunyata shi a gidansa man man yattabi'u Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi wanda hadisin yana sahihu sunan Tirmidhi sannan na bakwai wannan mummunan zato yakan samu jifa ma juna ga miyagun laqabba miyagun laqabi in kaga mutum yana jifan wani da mummunan laqabi mummunan zato ne wanda shi ma kuma laifi ne manzon Allah ya ce layar mai rajulo rajulan bilfoso. ba daidai ba ne musulmi ya jefi wani dan uwa musulmi da kalmar fasikanci annan hadisin yana sahih bukari yana babu mayun la'ani. minas na sibab wal la'n hadisi na 645 wanda yana nuna maka cewa mummunan zato yana haifar da sharruka guda bakwai kawai muka yi wanda ma ba mu yi bayani filla filla a kansu ba saboda ka mummunan zato ga musulmi ba shi da kyau ɗan yana amfani da shi ya dasa gaba ya raba mu da aljanna ta dalilin shi sai Allah ya ce me laula za'u alayhi arba'ati shuhada fa in lam yatu bil shuhada fa ulaika inda Allah yawm kadibun sai Allah ya saukar da hukunci a dalili? laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me ya hana su kawo shaidu hudu shi da hukuncin Allah ai fa islam ya atubi shuhada tunda ba su zo da shaidu ba waɗanda suka tabbatar da zinan Aisha fa ulaika inda lahi humul kazibuna waɗannan makaryata ne a wurin Allah mai Allah ya ce gaba wala ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولولا فضل الله عليكم الله يساكي ما يميت wannan kalma in ba dan falalar Allah akan ku ba wa rahmatuhu in ba da rahamar Allah akan ku fi duniya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi da a dalilin wannan maganar da kuka yi azabun azimun da wani azaba mai girma ya kama ku saboda ai raina Allah ne waye turo annabi Allah ne ya turo shi yaya Allah da zai turo annabi ya zama gidan annabin za a jefa kalmar batanci ai kamar Allah ake bata shine Allah ya ce in ba da rahamar da Allah ya muku ba ya riga ya muku falala zai muku jinkiri in ban da haka wallahi akan Aisha nan da an kife ku ji Allah tabaraka wa ta'ala ku duba darajar baiwar Allah Allah ya kara mata yarda sai ya ce تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتقولوا بأفواهكم da ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم استلقونه بألسنتكم لوكتين كنت تفعل كوي ده harsunanku kuna ta faɗa ba damuwa in ji Allah kuna zancen ku wata ƙulu na bi afuwahi kuma laisa lakum bihi ilmu kuna faɗi da bakunanku abin da ba ku da sani kan shi wa ku hayyinan kuna ɗaukar abu mai sauki ne wa huwa indallahi azim alhali a wajen Allah wannan babban al'amari ku a wurin ku kuna ganin ba komi sai Allah ya ce walaula in sami'tumu هذا بهتان عظيم ولولا إذ سمعتموه ما يهنا لوكacin da kuka ji labarin qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha ai da sai ku ce bai kamata mu yi magana irin wannan ba subhanaka zarki ya tabbata gare ka haza buhtanun azim wannan kage ne mai girma saboda kage ne da aka yi ma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kagen babba ne matar annabi ai mata kagen zina ba karamin kage bane saboda haka maganar bai dace ma a ce kuna yin ta ba sai Allah ya ce ya ya'idukum Allah wa an ta'udu li mithlihi abadan yumkum mu'minin ya'idukum Allah Allah yana muku wa'azi Allah yana muku wa'azi da kansa an ta'udu li mislihi kar ku sake irin sa abadan har abada in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani wannan fadu kan Aisha Allah ya mace yarda sai ya ce wa yubayyana Allahu lakum al wallahu alimun kuma Allah yana muku bayanin ayoyinsa filla filla wallahu alimun hakim Allah masani ne Allah mai hikima ne wato duk abin da Allah ya hukunta akwai hikima ciki saboda ka karka dauka jinkirin zuwan wahayin ma wato

والله يعلم وأنتم لا تعلمون wato akwai magana da malamai suka misali kamar ibn kasir in ka dubi albidayat wa nihaya yana mujallar takwas, shafi na 486 in ka dubi ayoyin nan ka rubuta su ka karanta su da kanka ba tare da bukatar bayanin wani malami ba ma kai kanka ka san Aisha hakika tana da daraja a wajen Allah ba ma bukatar bayanin kowa saboda aka yi sa sai da ya ce a ajma'al ulama malaman suna kaf fahimtar su ta zo ɗaya ala takfiri man dabara a jiha. wanda duk yace Aisha ta yi zina bayan Allah da kansa ya kare ta da waɗannan ayoyi a cikin alkur'ani wannan mutumin ba musulmi ba. ne kafiri ne saboda bai yarda da Allah ba tamfar maganar Allah ba gaskiya bane yace lamma takallama fiha ahlul ifki wal bizuri wal burhan gara Allah laha wanda Allah da kansa yayin kishi ma Aisha ya saukar da ayoyi fa anzala laha bara'ataha fi ashari ayatin min alquran ya saukar da ayoyi na alqur'ani tutla ala ta'aqubil azmani ana karanta ayoyin nan zamani bayan zamani har tashin kiyama matukar kai musulmi ne sai ka karanta wannan ina ce za ka karanta alkur'ani ko to duk karatu duk saukan da kai sau daya sai ka ce Allah na shaida Aisha ba ta yi zina ba duk saukar ka guda don dole ka ga ba za ka tsallake ayoyin nan ba ai shaida ce Allah ya ba ma Aisha a bakin kowane musulmi har tashin kiyama saboda haka sa wato malamai ke cewa darajar Aisha ga al'ummar Annabi ba a kamanta shi da kowa sai wasu mata ɗan kaɗan saboda kima da take da yi, don wannan yana daga cikin falalar da Allah tabaraka wa ta'ala ya mata wanda in aka ce ah, mafarki kamar da take faɗa ko da ta mafarki ne annabi ya eh, gani Allah ke cewa Aisha bata yi zina ba ya wadatar amma sai Allah ya saukar da ayoyi ayoyi ko karatun su ibada ne akan kowane musulmi har kuma tashin kiyama za mu dakata haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abin da muka dace da faɗansa daidai Allah ya gafarta mana kuskure Allah ya kara mana son annabi da sahabbansa da iyalan gidansa uh, Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta ƙarshen mu Allah ya sa makomar mu ta zama aljanna ya haɗa mu da su اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك